ta malam wannan dan uwa yana cewa ko akwai abin da yake hani a sunna na yi wa yaro suna kafin kwana bakwai ko kuma rada suna da yanka ragon suna suna haɗe ne hmm. to lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni ga wani yake masa da ya samu ya ɗaya yake masa kasa sunan ɗan kaza shi kan shi da ya haifi sayyidina ibrahim da safe ya gaya wa sahabai cewa giya allah ya bani da kuma na sa masa sunan babana ibrahim alaihi salam to wannan kaga ya nuna ambata sunan wanda zaka sa sunan da zaka sa ɗanka kafin kwana bakwai ɗin nan babu laifi in an yi shi babu laifi ba wani dalilin da zai hana amma dai ilanin cewa officially ga wannan da sunan shi kaza din nan sai bayan an yanka aqiqa ranar bakwai ga haihuwa